DW. Amsoshin takardunku. Tuma sauraron mu barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Za mu buɗe shirin ne da tambayar Safiyanu zangon daura da ya ce DW ku tambaya min masana alfanun rufe kan iyakokin ƙasa da ƙasa. Ƙasashe nawa ne a duniya suka rufe kan iyakokinsu da maƙwabtansu? To sai a biyo mu don jin cikakken shirin na amsoshin takardunku tare da ni Ramatu Garba Baba. jama'a Madalla, domin amsa tambayar Safiyanu zangon daura a game da alfanun rufe kan iyakokin ƙasa da ƙasa, wakilin ma jihar Katsinan Najeriya ya mika tambayar ga Dr. Kabir Umar Musa 'yan ɗaki wanda shine mukaddashin shugaban sashen ilimin nazarin siyasa na jami'ar Umar Musa 'yar addu'a da ke jihar ta Katsina. Ga kuma amsar a tattaunawarsu da Yusuf Ibrahim Jargaba. ɗaya daga cikin dalilan da ake rufe iyakoki shine kamar idan aka samu rashin jituwa tsakanin ƙasa da ƙasa wannan yakan sa a rufe iyaka sai kuma akwai maganar ishu na tsaro haka shi ma yakan sa wasu kasashe su kulle bodojinsu kan iyakokinsu kenan ko wani abu haka na wanda ya shafi lafiya kamar abin da ya faru kwanan nan kan ishu din covid-19 wancan shekara biyu da ta wuce ko shekara wannan cuta ta corona kenan yawa cuta ta corona so shi ma kasashe suka rufe abin nan dinsu sannan kuma ana rufe iyakokin kasashe saboda gyara tattalin arzikin ƙasa idan muka duba a nan ƙasashenmu na afirka za ka ga cewa a sudan ta taɓa rufe ta rwanda kenya da eritrea duk saboda ɗaya daga cikin waɗannan dalilai da uh, na zano daga baya to su irin waɗannan ƙasashe da suka rufe ƙasashensu da sauran makwabta wani irin alfanu za a iya cewa sun samu wato abinda za mu kalla mu ga cewa alfanu na kamar rufe ƙasa haka za ka ga wasu waɗanda suke da kishin ƙasarsu sosai kamar 'yan china ɗin da suka kulle duk da ba duka suka kulle ba partial kullewa ne haka sama-sama tunda suna hudda da wasu ai kaga economy ɗinsu ya ci gaba sannan kuma sun hana shigowa da Uh, kamar wasu mugayen makamai a cikin kasarsu wanda zai zo bata rayuwa al'umma misali kamar ishu na arka shigowa da uh, bindigogi ko wani abu so kaga shi kulla boda yana kawo wannan amma idan ka kalli najeriya tunda ita najeriya ita muka sani an kulle boda ina jin tun 2019 aka kulle august 2019 an kulle boda idan muka tsaya muka yi kallo da idan basira sai mu ga wani alfanu najeriya ta samu akan wannan kulle boda ko da an samu wani alfanu za a ga cewa shi rashin alfanin ya fi yawa saboda idan za a kulle boda ya kamata a rika kwansidarin wato a rika la'akari da yaya situation ɗin ƙasar yake ya yanayin ƙasar yake yanzu kamar mu najeriya especially nan arewa wanda za ka ga ainan ne wannan kamar ishu na ta'addancin ya yawa rashin tsaro ya yawa to an kulla boda idan za ka kulla boda kada a shigo da abinci so kuma kada ka bari a fita da abinci so za ka ga an kulla boda an hana shigowa da abinci kamar shinkafa haka wadda ita shi ya zama kamar shine ruwan dare a especially nan arewa shine abincinmu an kulle kuma mun kasa ci da kanmu saboda ai an kulle ne saboda ana so a yi bustin din noma a inganta aikin noma to idan ka kalla da idan basira zaka ga cewa shin zaka tambayi kanka ko ka tambayi wasu jama'a shin da aka kulle an samu ci gaba ta harkar noman zaka ga babu wani ci gaba da aka samu saboda manoman nan ma ba sa cikin kwanciyar hankalin da za su je gona balle dole abin kawo abinci daga waje dole sai an kawo abinci daga waje tunda ba ma iya ci da kanmu gonaki ne mutanenmu suke suke abin nan noma da su a ƙauyuka so wurin baya zaunuwa ya za a yi to a noma abincin da har za mu iya ci kaga ba a samun wannan shi yasa muka zo muka shiga cikin wani yanayin hali wanda duk majalisar da ka da magidanta har yara zaka ga ana magana abinci abinci kuma duk wannan magana abincin yana nan yayi yana nan yayi ta'allaki da wancan kulla boda din da aka yi ai an kulla boda ne saboda kada a rika shigowa da makamai for security reasons prisons a kada rika shigowa da makamai yan ta'adda suna samu so me ya ragu ta'addancin ba raguwa ya ba kuma da makaman nan suke amfani kuma ka rasa ina ma suke samu a wannan makaman sannan idan suka tafi kamar yadda na fara bayani noman da aka ce mutanen su zo su subsidy na noman ma an cire yanzu ba kowane manomi ba ne a ƙauye zai iya sayan taki wanda zai yi noma kuma ko da ma ya iya sayan takin kashe shi ake akwai ƙauyukan da su ma je gona sai sun biya kuɗi wannan bandit din sai sun yi taxin din su sun ce su kawo kuɗi idan aka zo girbi ba za su iya zuwa su girbe ba sai an ce su kawo kuɗi to ta yaya za mu ce wannan boda kuloja din ya kawo na amfani bayan wannan kuma za ka ga duk idan aka kulla boda dama mejo abin da ya kawo mana wannan rashin tsaron da kake gani rashin adalci ne da rashin gaskiya wanda ya sa talauci ya ƙara yin katutu a arewa ka gane to wannan talaucin ai yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa shi kanshi wannan ta'addancin saboda mutane ba sa da abun yi ga yunwa ka fahimce ni saboda mutumin da ya rasa aikin yi tun daga 2019 zuwa yanzu a arewa sun an kiyasi ya kai wajen mutum miliyan uku saboda ai akwai mutanenmu waɗanda wasu suna can zaune kwatano ba sana'ar da suka iya sai tuki tuki suke yowa daga kwatano su shigo ta Nijar su zo su kawo mota misali Katsina ko su kawo ta Kaduna ko Kano nan ne suke samun abinci an rishe iyaka ba sa shigowa sun zama da dandan sun zama unemployed ba sa da abin yi wanda idan mota ta shigo mota tun da an mata ki tun daga kwatano to an fara karuwa da ita kenan har abin da zai kawo a saida ta madalla to shirin amsoshin takardunku ke zuwa muku daga nan sashen hausa na dw a ci gaba da amsar wannan tambayar da safiyanu zangon daura ya aiko mana masanin ya ce akwai wasu mahimman batutuwa da suka dace a ce ƙasa ta yi kafin rufe iyakokin ƙasar misali ga ƙasa kamar najeriya ga ƙarin bayani akwai abubuwan da ya kamata ta la'akari da su na farko shine yanayin da ake ciki ya zama na cewa an tabbatar da an samar ma mutane a um, wani hanyar da za su iya rike kansu ka gane yanzu kamar eh, eh, ishu na taki din da aka hana ya kamata a ce subsidy din taki ba a cire shi ba saboda majority yawancin waɗanda suke noman nan ma suna ƙauyuka ba ƙarfi gare su ba so sai a samar da wannan sannan kuma a zo a inganta noman rani yadda zai zama cewa duka shekarar gaba ɗaya tun daga lokacin damana har bayan damana an yi engaging din mutane suna aikace aikace na noman rani da sauransu so wannan abun shi zai hana mutane da yawa su je su ɗauki bindiga bindiga su je su kama kashe-kashen mutane ka fahimce ni ko sannan kuma baya ga wannan ya kamata gwamnati ta yi la'akari da sai ta ɗauki mataki kan su kansu jami'an tsaro ɗinnan. ka gane jami'an tsaro waɗanda suke kula da bodojin nan waɗanda dai aka fi sani custom amma har sss da 'yan sanda da immigration ya kamata a ɗauki wani mataki a sa state of emergency kan irin ayyukan da suke yi saboda ai suna an ce boda ce ai an kulle duk da an kulle boda amma za ka ga ana, shigowa da wasu abubuwan yau balle yanzu kuma za ka ga cewa ai duk wannan land boda din da aka kullewa aka kashe arewa ce aka kashe ka fahimce ni saboda yawancin mutanen kaga yanzu kamar mutanen jibiya duk sana'ar su ta wannan su din ne idan ka tafi wajen mai gatari idan ka tafi nan wajejen daddara za ka ga cewa ma ai magana a ce an kulle boda yanzu kamar mu tsakaninmu da Nijar ai bai taso ba abin da ya yi najeriya shi ya nijar igiya ce kawai aka sa aka raba ya za a ba za a rika shigowa da wasu abubuwa ba so gaskiya wannan kulle boda ya jawo mana fitintunu waɗanda ba a tsammani 'yan dako sun rasa abinci saboda wannan rufe bodar da aka yi saboda ai idan suka zo suka yi lodi suka ko aka sauke lodi za su samu abinci kanikawa za su samu abinci to duk wa'annan idan ka lura zaka ga cewa masu karamin karfi su ne wannan rufe bodai yake bugu sahe da rana da marice da daddare saboda me saboda su ne ba su da karfi To ma sauraron mu da haka ne ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na amsoshin ku. a madadin sauran abokan aiki musamman wakilanmu yusuf ibrahim jargaba da ibrahima yakubu ramatu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon.